تعالى الأمر المجتمع عليه عندنا نعم حدثني يحيى عن مالك manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da alkalala nam zaid bin aslam ya yi karatu gaban umar bin ايه بدا كان بيد ابن القاسم صلى الله عليه وآله ulumul qur'an sosai da su kuma kowace tana da nata fa'idojin sakonnin da suke isarwa Merci. رجل walahu akhun aw ukhtun min ummihi qira'atu siriyya fali kulli wahidin minhum sudus kowanne ɗaya daga cikin su za a bashi sudusi ma'ana idan mutum ya mutu ya bar yan uwa biyu uwa ɗaya alaƙa shi da su uwa ɗaya ce fali kulli wahidin minhuma ɗaya shida ba wai za a ba su ɗaya bisa shida ne su je su raba ba kun gane kamar na uwa da uba ya baɗa likulli wahidin huma as-sudus kowanne ɗaya uwa da uba za a bashi sudusi ba wai za a bashi sudusi ne su biyun su je su raba ba kowa za a bashi sudusi ne idan mata ne ya mutu ya bari biyu ko uku ko hudu wannan za a ba su fumun ne ba fa likulli wahidatin as-sumun ba a'a su gaba ɗaya za a ba su fumun sai sai su raba ake tambaya ne idan mutum ya rasu a cikin nan idan mutum ya rasu ya ba ɗan shi ɗaya da mahaifin shi da mahaifiyar shi ya za a raba me ya haƙƙin uwa da uba a ciki eh to sai a raba nawa kenan a'a mal umar sai a nawa kenan sai a shida uwa ta dauki daya uba ya dauki daya fali kulli wahidin minhum as-sudus kowanne ɗaya daga cikin su za ba su ɗaya su shida ka gani saura nawa kenan sai dan ya dauka kuma a wannan nake so in yi tambihi tambayoyin da aka bayar sai ake kokarin in za a ba da amsa a ba da su yadda suka taho kar ku manta kullum muna maganar za a fara ware ahalul fara'id ka gane waɗanda za su ci gado su za su ci saura sai ka sa a ƙasa ana fatan mun fahimci wannan ɗin domin a tambayi da muka bayar Allah ta'ala ya saka da alkhairi kuma da bayani zai zo sai ka za su in ga ta shigo wanda zai ci na ƙarshe ai ba farko yake zuwa ba a ƙasa a ƙarshe yake zuwa eh kisa kuke gani yake cewa fa idan akwai ma'abuta fara'id sai a fara idan aka fara da su to abin da kun gani yanzu kai za ka ware ka ware wanda zai ci kaza ka ware wanda zai kaza ka ware wanda zai kaza kun gano wannan da ke ku Allah ta'ala yake cewa fali kulli wahidin minhum as-sudus kowanne ɗaya daga cikin su za a ba su za a bashi sudusi ɗaya bisa shida fa in gano aksara min zalik idan sun kasance su yan uwan sun fi haka yawa sun fi yaya sun fi biyu tunda nan idan mutum ɗaya ne dan uwa uwa ɗaya za a ba shi me idan su biyu ne za a ba ɗaya bisa shida fa in gano aksara min zalika in ya kasance sun fi haka sun fi nauke na sun fi biyu daga biyu abin yiwa in ji yara ba fahim shuraka'u fi gaba ɗaya za su yi tarayya ne a ɗaya bisa uku fahim shuraka fi thuluth za su yi tarayya ne za a ba su ɗaya bisa uku su raba sawa'un zukurihim ka inasihim kan fahimta kun fahimci wannan da kyau ko wannan shine abin nan abin nan lizzakari mithlu mithlu hadhul unsa ba mithlu hadhul unsa ne ba mithlu hadhul unsa yadda aka raba haka za a yadda aka ba namiji haka za a ba mace wannan a gadan ɗan uwa uwa ɗaya. a ga na daɗa maimaitawa na biyu gadan ɗan uwa uwa ɗaya. gadan ɗan uwa uwa ɗaya abin da suka na maimaita akwai bayan da suke cewa idan uwa ta mutu ta bar 'ya'yanta maza da mata kun gane maganar uwa ta mutu ta bar 'ya'yanta maza da mata haka ake rabawa daidai wa ai gadon uwa ne ina fatan kun bayyanci kwakyara da ke ciki wa ai gadon uwa ne saboda ka sai a raba daidai ƴaƴanta maza da mata sai a raba wani bai fi wani ba ba haka bane abin da yake shi ne gadon ƴan uwa uwa ɗaya قال رحمه الله عز وجل فهذه الكلالة التي لا يرث فيها الإخوة للأم تو wannan fa ita ce kalalar wacce yake لا يرث فيها الإخوة الأم حتى يكون حتى لا يكون حتى لا يكون ولد ولا والد وان إتشي كلالة باب دا وان ita باب كلالة كينا كون غانو gano wannan babu ba ɗa ba wa amma al-ayatu allati fi akhir surati nisa amma aya ta biyu ta kalala wacce take karshen suratul nisa allati qala Allah tabaaraka wa ta'ala fiha aya da Allah ta'ala ya ce a cikin ta yastaftunaka suna neman fatawarka qul ka ce Allahu yuftikum fil kalala Allah zai ba ku fatawa dangane da abin da ya shafi mutumin da yake kalala wanda ya mutu ba shi da uba ba shi da ‘ya'ya sai ce inimur'un halaka idan mutum ya rasu inimur'un halaka idan mutum ya rasu ko ya halaka hmm? ya rasu wannan ya sa wani ya je kwakyara a cikin suratu mumin ya ce wala gada ja a kuma yusufu min qablu bil bayyinati fa ma zultum fi a hatta idza halaka ito wayar lokacin da ya hallaka ya dauka gani inimur un halaka idan mutum ya rasu laisa lahu waladun shi wanda ya rasu ɗin ba shi da ɗa da ya haifa kar ku manta in mun ce ɗa ya shafa ɗa namiji da ya mace lafazin walad kenan a larabci ƙosassun harufan da babu wani yare da yake da su mun fahimci wannan ko da ya ce walad ya shafi mace ya shafi namiji amma ya ce ibnun to ɗa namiji kenan sai ya ce bintun sannan mace ta shiga amma ya ce walad to ya shi ta milfi zukur inimurwan halaka idan mutum ya rasu laisa lahu waladun ba shi da ɗa walahu uktun amma yana da ‘yar uwa falaha nisfu ma taraka ita ‘yar uwar tana da rabin abin da shi ya mutu ya bari wa huwa ya ha amma shi ma da sharaɗin illam ya kullaha walad idan ba ta daɗa. ita mai za ta gada rabi shi mai zai gada Yawwa, Mala mustapha ai kaga shi ba a faɗi uslubi na qur'ani kenan wato qur'ani in dai ubangiji Allah ta'ala ya sa ka fahimci qur'ani kenan sai aka ba a faɗi me zai gada ba shi to har idan ita ta gaji rabi to shi ai <laughs> ka fahimci wannan ko to a baya kuma an ce walahu akun aw ukhtun falikul wahid minhum as kaga wancan ya nuna kalala ce ta dan uwa uwa daya wannan ya nuna mana kalala ce ta dan uwa uwa daya uba daya shikiki kenan ko dan uwa uwa daya ita wannan ita wannan eh, abin nan yar uwar da aka ce wa abin nan walahu akhun walahu ukhtun shi mamacin yana da yar uwa ko dai ta zama yar uwa uwa daya uba daya ko kuma ta zama yar uwa uba daya mun fahimci wannan mun yi bayani uwa ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya abin nan uba ɗaya ba kasafai yake kunno kai ba tukunna walahu akhun aw ukhtun abinda walahu abinda walahu ukhtun falaha nisfu ma taraka ita tana da rabin abin da ya mutu ya bari wa huwa yarithuha shi ma zai gaje ta illa mai kullaha walad idan ba ta da ɗa to idan tana fa. eh bai cin gado saboda haka idan kuka natsu sosai da sosai muna da masu cin gado maza guda nawa guda goma sha biyar tafsilan guda goma ijimalan walwarifo fona mina rijali ashara asma'uhum ma'rufatu mushtahara ibnu wa ibnu libni mahama nazala wal abu wal lahu wa in ala wal min ayyi jihati kana wal sai yace wal akh da dan kuma dan uwa nawa muke da su uku uwa ɗaya uba ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya kad anzala Allah bihi alqur'ana wa bunu al-akh al-mudli ilayhi bil fasma maqalan laysa bil sai yace wal ammu wa bunu al-am min abihi fashkur li ijazi wa tanbihi wa zawju wal mu'tiqu dhul wala'i fa jumlatu dhukuri ha'ula'i goma kenan cicci an ka rarraba su sai su nuna maka abin nan goma sha biyar don ya ce wa banul akhi da da na ɗan uwa kuma ɗan ɗan uwa da yake cin gado guda biyu ne ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ɗan shi yana cin gadon ɗan uwa uba ɗaya ɗan shi yana cin gado dan uwa uwa ɗaya fa dan shi baya cin gado to an ga tattara sun zama goma sha biyar ne والوارثات من النساء سبع لم يطع أنثى غيرهن شرع ثم eh 25 kenan akwai waɗanda yake ko ana muzuru ana shahu sai sun ci gado wannan ka rike su al'amuran sai na da sauki al'amuran sai na da sauki akwai waɗanda yake su tabbas suna cin gado a kowane hali in dai ba wani abin da ke hana su cin gado daga baya ya zo ya hana su ba amma dai wani baya hana su cin gado su ne wa dawa ɗa da uba ɗa yana cin gadon uba uba yana cin gadon ɗa wannan babu wani wanda ke shiga tsakaninsu a ce wane ya hana wani cin gado nan mu je gaba mata da miji miji da mata wannan isa duk kes ɗin da aka karanta duk abubuwan da muka za ku ga miji yana gefe guda ko dai ka bashi ɗaya bisa hudu ko ka bashi rabi ko ba haka yake ba a waɗannan tambayoyi da aka karanta za ga yana gefe guda ya yi fuska eh? yauwa yawwa hakan nan kuma za ga mata a gefe ita mata ya fuska ko dai a bata ɗaya basu hudu ko a bata ɗaya basu takwas mun gano wannan sai wa kuma uwa da ɗa hakan nan uwa da ɗa hakan nan ya da uba hakan nan ya da uwa sai wa kuma kai kana yana kai kuma kaka ma sarkin dan bai fito balle balle abin nan in kana ta taini idan su biyu mata ya mutu ya bari shi dan uwa kenan ya mutu ya bar yan uwan shi mata biyu falahu masulusani su yan uwa mata biyun suna da biyu bisa uku min matarak na abin da ya mutu ya bari za a ba su biyu su uku eh? a gani idan su hudu ya mutu ya bari fa dan ya ce fa'in to ya za a raba idan su hudu ya mutu ya bari bi bisa uku to nawa kenan za a kasa ma sai a kasa shida sai a ba nawa hudu sai a aje biyu biyu ya zama cikin rawaje rawaje an dawo da su tukuna ana neman ya za'a da su ina jin a wannan karatun da muka yi a aikin da muka bayar akwai matsala guda biyu waɗanda yake suna da rawaje za ka gama sai ka samu wani kasafi da ya rage mana umar suna wannan rawaje bayanai za su zo kansu watan idan gaba ɗaya sun kasance ‘yan uwa ne zir rijalan wani sa'an maza da mata shi ɗan uwan ya mutu ya bari ‘yan uwan shi ne maza da mata ya mutu ya bari to falid zakari miflu hazzul unsayin za a raba kowane namiji ɗaya yana da rabon mata biyu wani wani yan uwa ne ko uba ɗaya saboda yan uwa uwa ɗaya mun yi bayanin su fahimu shuraka'u fi thuluth fa aksar gano aktar min zalika fahimu shuraka'u fi kun fahimci wannan da kyau ko wannan kuma falit zakari mislu hadzul unsayain yubayyinu Allahu lakum Allah ta'ala yana muku wannan bayani ne daki-daki filla-filla an ta zullu domin kada ku bata kada ku bata domin akwai batattu suna akwai du'atun ala abuwa bi jahannam akwai masu da'awa suna nan a kofar jahannama suna ku taho ku taho du'atun ala babi jahannam ita ba jahannama tana da kofofi nawa ka ce dalili kai da kace ce bakwai dalili eh ana babu ar-riyan sai wa kuma wala ahmad to bi dalili la sabata abwab li kulli babin minhum juz'un tana da kofa masu da'awa kofarta suna na atsi suna ku taho dai ku taho sai Allah ya ce yubayyinu Allahu lakum an tadullu Allah yana muku bayani kar ku bata dan akwai batattu suna nan suna ta musulunci bai yi kaza ba ya je ya ba mace daya ya je bai daidaita tsakanin maza da mata ba jahil farko dan uwa uwa daya shi ba abin da ya ragu yake ci ba kawai yana da ɗaya bisa shida ko ɗaya bisa uku kun gano nan akan haka ne a matsalar hajariya ko yammiya ko himariya ta fito a tambayoyin nan kun fahimci wannan akan haka dan uwa ummi ya samu gado amma bai samu gado ba ta fito وذلك أنه يرث مع الذكور ولد المتوفى السدس ذكور ولد المتوفى شيئا وكيف لا يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة وبنو الأم يأخذون معهم الثلث فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم ومنعهم مكانه الميراث فهو أولى بالذي كان لهم لأنهم سقطوا من أجله ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذ بنو الأم فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب وكان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب وكان الجد هو أولى بذلك من الإخوة للأم idan manta ba a darasin kaka ana ta cewa to malam me yasa shi kaka za a dawo da shi kaza da an samu kaka yana ta Eh, ya yi haka yi haka kada ya zamana an fi shi kaso ko ba haka ba har ake cewa to su ba su da damar su yi magana kun lokacin malam sani da yan uwa uba ɗaya suna cin gado tare da kaka ko ba sa cin gado kun yi shuru? fil kalala a wannan kalala ɗin wannan ko wacce muka za mu kira ta ƙarama kalala yan uwa uba ɗaya suna cin gado tare da kaka idan babu yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya sai yan uwa uba ɗaya su ci gado tare da kaka faljadu ya risu ma al'ikhwa ga kaka shi ya fi cancanta gado tsakaninsu wannan ɗaya kenan daga cikin maganganun wasu kuma suna ganin a'a a duk matsayin su daya tsakanin yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya walid ma'a dhukuri ya'ya maza na mamaci kaka yana cin gado tare da su kun gane maganar muci ya bar ya'ya maza to kaka yana cin gado tare da su yana cin gadon su da su zukuri wa radul mutawaffa shi والإخوة لا يرثون مع مع الذكور ولد المتوفى شيئا وكيف لا ka كأحدهم to ya za a yi idan a wancan lissafin da muka yi a ce wata rana kaka ba zai zama kamar ɗaya daga cikin 'yan uwa ba babu ma kenan ko wal musharaka kun yi mutum ne ya rasu ya bar ɗan uwan shi 'yan uwa maza biyu da kaka ɗaya no za a raba mutum ne ya ya bar 我。我过万岁，可小我一时不行吗？ ya ce wa kefa la ya kunu ka ahadihim wa huwa ya a su sudusa ma a walid mutawaffa shi kaka yana daukan sudusi tare da ɗa na mamaci ko ba yi ce ba amma su ba sa dauka fa kefa la ya a akhudhu sulusa ma al ya me zai hana kuma ba zai ci sulusi ba tare da yan uwa mana sulusi ya ci ba wa banul ummi alhali ya'ya na uwa ya akhuduna ma'ahumu sulus suna cin sulusi tare da ƴan uwa uwa ɗaya uba ɗaya kun gani? ƴan uwa uwa ɗaya uba ɗaya da ƴan uwa uwa ɗaya uku ƴan uwa uwa ɗaya abin da ma za a ba su nawa bayan gano aka tara min zalika fi mushiraka'u fi thuluth kun gane yanzu abinda malik subhanallah al'afim abinda malik yake so ya nuna mana yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya sun ci gado tare da yan uwa abin yan uwa uwa ɗaya sun ci gado tare da yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya haka ne ko ba ka bane gadin nawa suka ci sun ci sulus idan suna da yawa kun bai wannan da kyau ko to shi kuma kaka darajar shi ta fi ta ‘yan uwa uwa ɗaya domin idan akwai kaka ‘yan uwa uwa ɗaya ba sa cin gado to tun da har darajar shi ta fi ta waɗancan me zai hana shi a ce ba zai ci gado na sulusi kamar anan tare da ‘yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ba ba haka yi faɗa ana to wannan kace ka wannan yace faljaddu jaddu huwal fal jaddu huwa alladhi hajaba al ikhwata lil um kada mu manta kaka shi hada ya hana yan uwa uwa ɗaya cin gado mun maimaita maganar nan zan maimaita mata zan maimaita ta so ɗaya ga 'yan uwa uwa ɗaya ga 'yan uwa ɗaya uba ɗaya ga 'yan uwa uba ɗaya ga yan ga kaka mutum ci mana ƴan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ƴan uwa uba ɗaya ƴan uwa uwa ɗaya kaka nawa kenan su hudu kenan nawa ne za su ci a cikinsu eh biyu za su ci dawa-dawa so ɗaya na ce zan maimaita da ‘yan uwa uwa ɗaya da su za su karbi wannan sulusun kai kai ciki kenan ‘yan uwa uwa ɗaya da su za su karbi wannan sulusi ɗin malam ya kunyar yarjo ilil ikwacin ab abin sani kawai uwa li'um ne ku sa li'um a sama ku sa li'um a sama wurin 'yan uwa li'ummi ba su 'yan uwa zai koma gare su inda babu kaka an kullura gaba ɗaya matsalar kaka ba ruwan shi da yan uwa uba ɗaya kun bai wannan kaka ba ruwan shi da yan uwa ba ɗaya za su gadon su ba ɗaya ba za su ci ba idan akwai kaka kuma yanci wannan sannan su yan uwa uba su sai abin da yake ragowa su kuma yan uwa uwa ɗaya abin da ke koma gare su shine afilof na ji kun yi shiru yauwa saboda haka wannan lafazin kuskure na maɗaba'a galibi wurin rubutu ai ko wanda aka ce ka kwafi wajen ummu ummu din na ashe wajen li ummi ka je ka saka la'abi da sauransu al'ummi hum aula bi zalika fulus eh ummi ba daga sama na ce kusa wa kana al ikhwatu lil um sai ya zama na yan uwa li ummai hum aula bi zalika fulus su suka fi cancanta wannan fulusun min al ikhwati lil ab kamar yan uwa li abai wa kana al jaddu aula bi zalika min al ikhwati lil um shi kuma kaka ta wannan li ummai abinda na ambata muku ɗansu shine ga mutum ne ya rasu ya bar yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya da yan uwa uwa ɗaya da yan uwa uba ɗaya da kaka abu na farko anan za ka ware masu ci ne da marasa ci suwaye za su ci suwaye ba su ci ba asalin ma tukunna kaka da ɗan uwa shaƙiƙai su za su ci yanzu kun fitar da ‘yan uwa abai da ‘yan uwa lu'ummai to waye fitar da waɗannan biyun kaka ya fitar da ‘yan uwa li'ummai yawwa yake ai ba shi da wahala wannan babu ma ja'a fil ama ai ba da yawa to shi kenan eh wannan ne shi tintini mun ta wuce ire-iren shi a baya mun ta wuce ire-iren shi a baya subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kace menene wasu ba sai su zo alhamdulillah gaskiya aikin da aka yi masha Allah na kallaci aiki din daidai gwargwadon waɗanda suka kawo da wuri daidai gwargwadon waɗanda suka kawo da wuri na duba haka duk cewar ban kammala aikin ba nisa na ce a kawo ranar alhamis kuna ganin wasu haɗa su suka kawo kun bai wannan saboda haka muna ma kowa fatan alkhairi amma alhamdulillah gaskiya an yi kokari sosai da sosai wa zai ba mu amsa ta ta kaza ina ba ta an samu karuwa a ciki ko an samu karuwa ko malam mustapha ka kammala naka توشيكينا يعني، الحمد لله الحمد لله